alaikum wa rahmatullah idan ba mun kada a mutum jiya mun tsaya ne a karshen aya ta ashirin cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta ashirin a yau wannan ashirin da ɗaya a yau wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da da ashirin uku bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci uku ne na الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله مدى يا أيها الناس يا قوم متاني اعبدوا ربكم الذي خلقكم وبوت سامع ubangijinku wanda shi ne ya halice ku wallazina min kuma shi ya halice waɗanda suka kafin ku cikin al'ummomi da suka wuce baya a tsawon tarihin dan adam a ban kasa la'allakum tattaqun domin ku zanto masu takawa alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan Allah shine wanda ya sanya muku kasa ta zanto shimfida a gare ku kuna kaiwa ku komo a cikinta ku yi zirga-zirga a cikinta ku yi noma ku gina gidaje ku kakkafa masana'antu a sararinta wata ma a bina'a kuma ya sanya muku sama ta zanto kamar gini wata rumfa da suke muku inuwa ko kuma to ainihin kamar wani rufi wajen annas sama'a sakafan mahfuza wa huma na ayatiha wa anzala min as-sama'i ma'an kuma ubangiji shine wanda ya sokar da ruwa daga cikin girgije fa akhraja bihi sai ya fitar bihi ai bi sababi zalika alma a sanadiyan saukar wannan ruwa sai Allah ya fitar min samarati dangin ƴaƴan itace da kayan abinci da rizqan lakum domin su zanto arziki a gare ku fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun da dai kar ku sanya ma Allah kijiyoyi wa antum ta'lamun arhali kuna cikin sani wannan aya ɗaya ne daga cikin ƙwararren dalilai da ke nuna cewa maganar waɗansu malamai da ke cewa duk aya ko kuma surar da a cikinta akwai ya ayyuhan nas ko surar ce makkiya aya ko surar da a cikinta kuma akwai ya ayyuhan lazina amanu ta zama madaniya hujjar su ya ayyuhan nas kira ne zuwa ga dukkan mutane wannan ya dace da irin wannan kira ne a makka kafin hijira domin a lokacin nan galibi mutane kafare ne bisa riga sun musulunta ba amma ya hallazai na amanu kira ne ke bantacce zuwa ga waɗanda suka yi imani wanda wannan ya dace da adadin musulmai da ke Madina bayan an yi hijira bayan daular musulunci ta fi ta yi karfi to amma wannan magana ce ba mai karfi ba domin gashi anan Allah na cewa ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum a cikin suratul baqara wanda suratul baqara madaniya ce gaba daya duk ittifaqal ulama ga kuma Allah yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا a farkon suratul nisa wanda suratul nisa ita ma madaniya ce duk bittifaqal ulama ashe ya ayyuhan nas ba shi ne ma'aunin sura ta zanto makiyya ba kamar yadda ya ayyuhan amanu ba ne ma'auni na cewa lallai ne sai ta zanto madaniya ba ta iya zanto wa madaniya din Don haka dai babban abin da ake izina da shi wajen cewa wannan sura makiyya ce ta zanto gaba ɗayanta ko mafi yawa cikin adadin ayoyin ta sun sauka sun sauka kafin hijira kamar yadda abin da ake lura don a ce wannan sura madaniya ce da zanto gaba ɗayanta ko mafiya yawa cikin ayoyinta sun sauka ne bayan hijira to ta zama madaniya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijin menene abin da ake kira al'ibada bauta tana da ma'ana guda biyu idan mun dauki al'ibada bi ma'ana fi'lul abdi aikin da bawa zai yi sa'ilan nan sai mai ta'arifin da bauta da cewa ne a tazallulu wal khudu'u lillahi ta'ala hubban wa ta'zima التذلل والخضوع لله تعالى حبا وتعظيما وتقسم da kai ga Allah risna ma ubangiji ta'ala risna ma ta karshe domin ganin girmansa domin jin tsoronsa Allah ne ake jin tsoro kuma da kowa kuma Allah ake kauna sama da kowa jin tsoron Allah ɗin nan shi ne zai sa ka rinka guje ma wutarsa kaunarsa ɗin nan ita ce za ta sa ka rinka fatan shiga aljannarsa wanda dama a san waɗannan al'amurra guda biyu ne wato an ce ake gina ibada al-khawf war raja an gane ku Wai da yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in al-khawf war raja a san sa ake gina ibada dan haka idan mun dauki ibada bi ma'ana fi'lul abd wannan shine ne ta kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kaskantar da kai din da ya kunshi jin tsoronsa ya kuma kunshi girmama shi Allah din ta'ala amma idan za mu yi ta'arifin ibada bi ma'ana ma yi ta'abbadu bihi abinda ake bauta da shi to shine sai a koma kan maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وأن إذا ما يتعبد به كالصلاة والزكاة والذكر والهيللة والحوقلة وهكذا إلى آخره فإذا هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أما إذا ما فعل الأب shine at-tazallul wal khudu hubban lillahi ta'ala wa ta'ziman lahu wa ubudu rabbakum alladhi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku والذين من قبلكم يهلكوا أن يشركوا كنتم لعلكم تتقون lafazin la'alla yana da ma'anoni amma dai mafiya bayyana ma'anoninsa wanda suka fi kusa ne guda biyu ko dai mu ɗauke shi da ma'ana a tarazzi wa tawakkul fatan samun abu sa ran samun abu wato ku bauta ta wa ubangijin ku la'allakum tattaqun kuna masu sa ran za su zama masu takawa ba wai shi Allah ɗin ne ke sa rai su zama masu takawa ba domin a cikin sa rai akwai shakka shakka kuma ta kore shi ne Allah ku yana cikakken ilimin da babu shakka a cikin sa amma mu dan adam ilimin mu wani lokacin mu samu tabbas wani lokacin mu samu shakka da haka sai ake samun tawakku wa taraddi sai zanto wannan fi ma ya'udu ila al-abdillah fi ma ya'udu ila Allah ta'ala la'allakum tattaqun domin sa tsammanin su zama masu takawa ko kuma dauki da Allah bi ma'ana lamu ta'lil ai bi takunu min al-muttaqin an gane ku اعبدوا ربكم الذي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم لفظ جعل yana yin ta'addi wani lokaci zuwa ga mafaulan bihi guda biyu wani lokaci zuwa mafaulan bihi guda daya idan yayi ta'addi zuwa ga mafaulan to a wannan lokacin sai zan to ma'anarsa talata an gane ko wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim kaga ja'ala zulumati kaga ja'ala fi'li din kenan fa'iluhu damirun mutasil jawazan takdiruhu huwa az-zulumati mafawlan bihi da shi da ne wan nur ma'tufun alayhi kaga nan yin ja'ala bi ma'ana khalaqa amma idan ja'ala ya buƙaci mafawlan bihi guda biyu kamar ja'ala lakumul arda المفعول الاول كده فراشا المفعول الثاني كان ده كتو بقول ان دي جدادي بقول لو كنت قلت انتم معناه سيارة عندنا كده ja'ala lakum al-ardha firashan ay sayyara lakum al-ardha kal firash domin bayan ya halitte ku tana tare sai kuma sun fada ta kaga sun fada wa aiki ne na biyu bayan halittar ta to kaga tasmir kenan bayan da tana ta rauri guda sai aka rikida ta aka juya ta kuma aka sun fada ta wal arda ba'da zalika dahaha akhraj minha ma'aha wa mar'aha wal jibal arsaha ila asri ja'ala lakum al-ardha firashan Allah ya sanya muku kasa kamar shimfiɗa was sama'a bina'an kuma ya sanya muku sama ta zanto kamar gini malamai na kawo wata mas'ala karkashin wannan aya mutum da ya rantsa ya ce wallahi tallahi yau ba zan kwana a akan shimfiɗa ba sai ya kwana a kan dandamalin kasa ya walwale zan zo su kun walwale ba domin Allah ke ja'ala lakum al-arda firashan Allah ke kasa ya sa muku suna shin kuma ya rantsa shi ba zai kwana kan ba sai kwana kan kasa da nasin alqur'ani ya ja'ala lakum al-arda firashan Allah ya sanya muku kasa ta zama shin ka fara mutum ne ya rantsa yake wallahi yau ba zan yi amfani da fitila ba sai ya amfani da hasken rana الله سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا سراج كتلا كده رانا da ke dallarowa daga sama Allah ya sa mata suna fitila ta ce kuma yau wallahi ba zan yi amfani da fitila ba sai dai amfani da hasken rana wajen karanta takarda ko karanta rubutu ko menene ta ta yi amfani da fitila ran Wurin ta kama shi ko ta kama shi ma'ana ka fara ta hauke shi ko ta hauke shi ba wadansu malaman suka ce tun da dai ya rantse da wannan abu kuma da nassi na shari'a Allah ya sanya wa ƙasa ta zama shimfiɗa da nafsin shari'a Allah ya ambaci rana da sunan fitila kuma ya rantsa ba zai amfani da fitila ba ka ta kama shi tunda ya amfani da hasken rana haka sun da ya kwanta a kasa fara ta kama shi amma dan zuma da suka ce a'a ana koma ne zuwa ga Urdu, saboda akwai ka'ida ta usulul fiqh da take cewa al'ada muhakkam a Urdu yadda muka saba magana mu yan adam idan nace zan yi amfani da fitila ina nufin rana ne ina nufin fitila da ake kunnawa rana ko ba mu nake kunna ba idan nace na jin da shimfiɗa ko na kwana akan shimfiɗa a urfi aikin mu yadda muka saba yin magana a cikin al'adunmu da maganganunmu da muke nufi da sun faɗa irin wanda kai ka faɗa da kanka ba kasa ba da haka da wannan ake hukunta mutum waɗansu malamai su cikin mazhabar malikiya suka ce a sai a bincike shi niyyarsa lokacin da kai ce wallahi tallahi ba zan kwana kan faɗa ba ka hararo har kasa ma ba za ka bani kanta ba dan ita ma Allah ya sa mata suna shi kada in amiyar ka ta dauki ubumi yanzu ka kanta kan kasa ka fara ta kama domin al-ibratu bil maqasid la bil alfaz innama al-a'malu bin niyyat al umur bi maqasidiha الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم da tumatiri da tattasai da dankali da gero da dawa da masara duk sunan su arziki sun Allah fa akhar da bihi min as-samarati rizqan lakum sunan su arziki amfanin gona da ke fitowa shine ma arziki da haka makamashin arziki da ita kowanne zama arziki shine noma ba man fetur ba man fetur na fila ne ba ne farilla ba Don ba a ce su kona shi ake makamashi ne amma da gero da dawa da masara da shinkafa da alkama da tattasai da tumatiri su ake cin a rayu su suke gina jikin ɗan adam ba man fitur ba da haka arziki an ana so a auna cewa jiha tana da arziki ya danganta yadda take da noma da kiwo kasa tana da arziki ya danganta yadda suke dogara da kanta wajen siyar da kanta sai da ba sai kayo kwatocin kayan abinci daga waje dan abinda Allah ya sanya mu arziki shi ne wannan أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أرسلنا ذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد rizqan lil ibad dangin abin da ke fitowa daga kasa shine arziki ba gon fitin ba in kaga kasa tana auna arzikin fitir a matsayin arziki wato jahilai sun yawa a kasar ke bayan da kasar noma bayan da kasar noma yasa lokacin sarki Faisal da Amerika suka yi masa sakiyanci sai da shi shugaban Amerika na wancan lokacin ya shirya masa wani gari a bayan garin Riyadh gari ne kawai aka yi da kan bukkoki irin wanda laraba suke lokacin jahiliya duk abin da ke cikin garin wanda yake alaƙa bi a ne ba tare da sa hannun bature a ciki ba ba wutan lantarki sai su kan rukwai sai a ci balba babu komai sai dabino sai shayi sai naman raƙumi sai kaza kayan faɗa ya sa sojoji suka yi irin faretin nan da kayan fada na gargajiya da masu da ta takubba da bindiga irin ta gargajiya irin ta toka ya ce wa amerika wallahi idan kuka ce sai kun tursasa Sani, na ji ku a kan gabas ta tsakiya a yi su rijiyoyin man fesa ina in kona su mu koma irin wannan rayuwar da muka yi kwana uku da kai nan. Idan na zo ne dai in yi addini ban zo ba dan abu. Ko ba kuma da wanda ya rayu a nan kwana uku tun da hannun rayu a nan kwana uku yana shugaban kasa sai ma daga Amerika ta zo rayu a nan kwana uku ma na za mu iya kowa ma zai iya rayuwa kan wannan tsarin sai ba lantarki ina fatan kun fahimta yana da kyau mu rinka fahimtar menene arziki da nassin alqur'ani mai girma da nassin hadisin manzo Allah yanzu kuma gwamnatocin suna kula da noma ne suna kula da kiwo ne ba ma ma kiyar da ma noma cikin arziki amma in ba haka ba jihar Borno jihar Yobe jihar Jigawa jihar Zamfara jihar Kano jihar wane ne kadai ba su isa su da Najeriya ba gabaɗayanta? ɗayan jihohi uku kawai na arewa masu rinjaye musulmai in za su yi noma da kiwo da gaske abin da suke samu na kusa da gwamnatin tarayya ya kasance sun sarrafa shi a noma da kiwo kadai da an daina mana dariya ana cewa wai mutu ma zaune ne sai dai a hako man fetur mu ko mu zo mu cinye ko mu tace, ko mu ne ko mu ne mun ko mu muke da arziki na gaske mu muke da kasar noma su can suna da kasar noma ne kun shiga an noma wani abu kwakwa to a cikin kwakwan da ke fatan ya ci kwakwa wallahi ne dai ba na fatan ya ci kwakwa ba su yake za ka ci kwakwa ka gaba yau an dadan wa ta فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ولا تجعلوا لله اندادا كركو سن يا wa الله كيكيوي وانتم تعلمون alhali kuna cikin sani abin nufi Allah ne kadai ya kadaita da halittar ku samar da ku da waɗanda suka kasu Allah ne kadai shi kadai ya shimfiɗa ƙasa ya gina sararin samaniya ya saukar da ruwa ya fitar da tsirrai ba tare da wani ya taya shi ba cikin mutane to tunda ko haka ne shi kaɗai ake bautatawa ba tare da an haɗa shi da wani ba wato a nan gurin an ambaci waɗansu ɓangare na rububiyya don a kafa maka hujja da ilahantakar Ubangiji. Domin alkhal ɓangare janibi ne na rububiyyar Ubangiji, shi ne rabu. Al-ijadu min al-adam inzalul matsar min sama inbatin nabata dukkan su waɗannan jawani ne na rububiyyar ubangiji fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ne na ilaha illa irin yadda yawancin shi kaɗai to kai kuma sai ka bauta ta masa shi kadai shi yayin naki aikin sa shine samar da ku da kuma tabbatar muku da abin da rayuwar ku za ta gudana da shi a duniya ku kuma wajiban ku kai naku shine ku bauta ta masa shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba shine salatu ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun da ku ta kada cikin hadisi bukhari yana daga cikin laifin da kowanne girma an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya ma Allah shi ya bayan shi halitta ka kadai ka tashi da ko ka roƙo wanda ba shi ba ka tashi ma arziki ka nema don wani wanda ba ba ka tashi bauta ka bauta wani wanda ba ba to wannan shi ne laifin da ya kowanne girma da haka Allah baya gafarta ga wanda ya mutu yana wannan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida kuma fa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah ce wa in kuntum fi ma nazzalna ala abdina فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين nazzalna ala abdina in kun kasance shi raibin cikin shakka mimma nazzalna ala abdina dangane da abin da muka saukar bisa ga bawan mu wato annabi Muhammad abin da muka saukar musu na alqur'ani cewa ba wahayi bane daga gare mu ba mu muka turo shi da shi ba shi ya faɗe shi shi ya kirkire shi in har haka shi ne matsayin ku fa su bi suratul min mislihi ku kawo sura ɗaya ta san kasin alqur'ani mai girma ba wai sun kawo adadin surorin da ake saukar masa ba sura ɗaya ko daidai da suratul kawthar ko suratul asr wa hada shahada'akum ku kiyaye dukkan mataimakan ku kamar da mujahid ya fassara yake shahada'akum ma'ana a'wanakum wa ansarakum ku Ku kiyaye duk waɗanda za su agaza muku ku ba ku taimako wajen yin haka din min dunillahi waɗanda ba Allah ba in kuntum sadiqin Yan har da gaske kuke cikin da'awar ku. Ba in lam tafalu in har ta yi a yanzu walan tafalu to ba za ku iya ba a nan gaba dan haka fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku tsorata wuta wadda makamashin ta sune mutane da kuma aljanu ru'iddat lil kafirin an riga an yi tattalinta eh, wato mutane ke da duwatsu ru'iddat lil kafirin an riga an yi tattalinta domin wato kafirai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 irada ne na Allah Allah ya turo su da abin da ya zo da shi sannan nan take wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyin da ke nuna mu'ujiza ta alqur'ani da girma kuma alqur'ani littafi ne mu'ujiz abin da ake nufi da mu'ujiz ga da koyo abin da wani ban isa ya sai yake ba ko ka so ka koyi alqur'ani ba ka iya da haka ne ma Allah ya kalubalanci mutane bisa ga matakai guda uku kan in sun isa su kwaikwayi alqur'ani a kowane mataki cikin ukun nan suka saka mataki na farko kawo alqur'ani gaba ɗayansa فليأتي بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. التي إلا متى da aljanu za su tattaru bisa ga cewa su kawo wani zance irin alkur'ani to ba za su iya kawowa ba ko da sakin su ya taimaka wa sarki ko da za su yi taron dangi su taimaka ma juna da shawarwari da maganganu da fasaha su yi musayar azancin magana don su tsira magana irin alkur'ani ba za su iya la ya kuna bi musulmi walau kana da babu da biya ka nan kalubale da alkur'ani gaba ɗaya da sai su mulkar sai aka sassauta zuwa ga tura guda goma A mai am na tsara, kun fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u min istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin wai suna cewa manzo Allah ne kirkiro alqur'ani Allah ce su kawo sura guda goma kamar daga alamtar kai fa ma zuwa min al-jinnati wan nas suwarin muslimi mubtaraya kuma su je ku tsago in shi kadai ya iya kawo sura ɗari da goma sha hudu ko idan kun yi taron dangi ne zai hana ku kawo sura goma sha takwas ba a ce da ake da suwarin muslimi mubtaraya ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين لما صوت تتطوع فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا ان ما انزل بعلم الله وان لا اله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون sai kuma aka sassauta da su zuwa ga sura ɗaya.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 سورة الإسراء مكية سورة الطور فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين مكية سورته أم يقولون الصلاة والفاء بعشر سور مثله مفتريات مكية سورته أم يقولون الصلاة والفاء بسورة مثله ودعوا من سأتها مكية كان جاء مكة يأتي وانا حكمة من هذا أبكى شين لوك سندا أكا فتا لبلان تربان الله لا ربا واسك فقه قلن بك حسن بيدور يريدون أن يتجعوا نور الله بأفواهه عليك إن دا سنة داما نسأنت وانا الكلام دا سنة تجيبه amma ba an kira ba dole da zana launa sai da kullu bi hada in hada illa asatir al awwal ai in gida ma zani sai ki gida mar mana to da aka zo Madina a madadin sai an maimaito kawo Qur'ani gaba ɗaya, kawo sura goma sai aka ɗauki mataki na ƙarshe kawo sura ɗaya aka nuna ta maganar a madina wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wa ati bi suratin min yusuf wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin cikin wannan ya tashi a madina mutanen da ke makka quraishawa da banu kaza da waye da waye da waye da suke makka a madina kuma ausu da kadra shine inda an yi shiru ba a ce musu komai ba sai su ɗauka wannan ƙalubale ɗin da alƙur'ani ya yake mutanen maka kaɗai to sai aka yi ne ta a madina su ma ɗin su kawo ba su kawo ba to da su kawo ba sai kuma Allah ya kalubalanci duniya gaba ɗaya fa illam taf'alu wa lan taf'alu yani illam taf'alu fil madi lan taf'alu fil mustaqbal in ko ka ka kawo a je da shekaran jiya to da gobe da jiji da gata ma ba za su iya kawo ba har kiyama ta tsaya har yanzu da alqur'ani idan akwai wanda yake kawo duk ne babu wani tsari a ban kasa a yau tun daga kwamanisanci har zuwa ga tsarin demokuraɗiyya in ta fuskar mulki ne ko tsarin kapitalism in ta fuskar tattalin arziki ne ba sai sai wannan tsari yana da mulki ne da suke kare Qur'ani ne kuka da mulki ne ba mulki ne suke kare yau Amerika da ƙarfin mulki ne suke wajen wa mutane demokuraɗiyya bayan mustahabbanci ba wahabi America take tilasta mutane suke tilasta mutane amma ga alqur'ani yana ta tafiya yana ta yaduwa ba inda ma musulunci ke yaduwa gaba ɗaya irin amerika din musamman kuma bayan rikicin ilimin ba zuwa yau wanda ke nuna da ƙarfin allah qur'ani yake tafiya Banda da karfin dan adam ne ina dan adam ta ina karfin mulki lafin da ba mulki da ita hannun su amma ga Qur'ani da cikin kuma to nawa kullun za ka rubuta suratul Fatiha in kawai sallan farilla kike banda nafila ko goma sha bakwai kike nuna ta Fatiha a yau idan kana da yaro ɗan tara biyar da ya iya karatu ni dan kike zai karanta Fatiha sai ya ga hankalin ka kasa gari wani nobel ne ko wace jarida ko wani ta tatsuniya za ka karanta su uku bai gimshe ka ba kai za ka sayo jarida da wani ce ba ni in gani a ofis kace da Allah ka bari yanzu yanzu na ban karanta ba sai da yanzu ka gani ka saya da ka karanta so sai so biyu kenan wace gari sai mu ganta a wajen mai sosai da suratul fatiha da suratul baqara kuma suna nan a koyon su a matsayin su na sababbi kuma in ya zanto mu'jizar kowane annabi daban littafin sa daban to shi alqur'ani mai girma shi ne littafin kuma shi ne mai jiba annabi Musa littafin sa taura wa katabna lahu bil alwah min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay wa fi nuskhatiha hudan ورحمة للذين هم ربهم يرهبون إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للتابع كده أمام وجود za فألقى عصاه فإذا هي ثوبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للنازل يجي فضة سندات الروماتية كذا للتابع daban موجود kuma? littafin ya kunshi shari'a yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza amma mu duka kuma dan a gamsar da abokin hukuma irin su da aure suke hukuma ne kamar yadda annabi Isa littafin su da mu zai da littafin su shine ne amma mu ujizar sa wato rayar da mutacce da izinin ubangiji warkar da mai ciwon makanta da izinin ubangiji ya dauki tabo ya yi kamar tsuntsu da shi ya huta ka ga ya tashi furra tsuntsu ya tashi duk da izinin ubangiji ka ga mu'jizar daban littafin daban hak annabi dawud mu'jizar daban littafin daban annabi sulaiman mu'jizar daban littafin daban amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin sa shine mu'jizar kuma shine littafin shi alqur'ani shine wanda ya kunshi rukunin imani walakin man amana بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إن كل شيء خلقناه بقدر فكما مسلم في كل صلى أقيم الصلاة زكاة وآتوا الزكاة أغني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم shi ya kunshi komai da kasuwancin da noma da komai kuma nan take kuma shine mawdu da aka ce ku kawo irin in za ku iya irin yadda a da aka kasa kawo sandar annabi Musa ko a yau ba za a iya kawo irin ba irin yadda a da aka kasa kwaikwayon annabi Isa wato lokacin da ya warkar da mai kiwon makanta ya rayar da mace da izinin ubangiji to a yau ba za a iya kwaikwayon alqur'ani shi ne littafin shi ne mawjuda to bambanci shi alqur'ani da sauran mu'jizozi sauran mu'jizozin sun faru ne a wani lokaci na tarihi wanda ya yi zamani da annabawan ya gani wanda bai gani ba labari kawai yake yanzu nan ba mu ga sandar annabawan Musa ba ba mu ga hannunsa yana gani ba Qur'ani ya ba mu labari na da amma shi ko alqur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da da ya kawo sai ya tafi ya bar shi gashi nan sunan shi mu'jizar bayan ya tafi ma littafin yana shi ne ce ja annabiyyu bil ayati fansaramat wa jitna bi kitabin ghayr munsarim ayatuhu kullama qala al mada judud yazidhun da zawad jamal al-itqi wal kitab ma'ana yau da gobe tsarawa alkur'ani tsawa da kyau suke ba tsufar da alkur'ani suke ba ya dace da kowane zamani ya dace da kowane ilimi duka ka gani take mu da ya kamata mu gamsar da duniya ta karba muka kasa gamsar da duniya ta karba wannan sakon ya kamata mu isar wa duniya da yaren da duniya take bi. in muna nan gurin in za mu da Hausa in za mu da in za mu da in za mu da Babur in muna Faransa ne da Faransanci in muna Ingila ne da Turanci in muna ina ne a samu marubuta a samu kwarai, a samu matasa da za su bayyanar da musulunci da yaren da ya dace mutumin yau ya karɓe shi amma sai kasance cewa waɗansu daga cikin waɗanda suka haddace wannan ɗin ba su san irin wannan kimar da matsayin da alƙur'ani ke da shi ba ko bisani ko ba su san irin kimar kansu ko matsayin su wato raunin da duk mutum suke da a duniya wato ya tattara ne wajen jahilcin da alƙur'ani ya da inda mun yi wa saƙon da alƙur'ani zo da shi fahimta mun sa shi cikin aiki ba za mu samu kanmu cikin ƙasƙanci da muke cikin kuma jaran da ake samu da farfadowa da ake samu ai samuwar waɗansu ɗaiɗaikun mutane ne da suke aikata musuluncin a aikace suke kyautata fahimta su game da musuluncin ba fahimta ta gargajiya ba ba fahimta ta mun gada ba a a fahimta ta ta yi karatu dan ko mun gadan ka baka karanta ba shi ne yake mun gada mun gada mun gada ya zama mutum yake nan ka karanta ta bayani a jimala wannan shi ne abin da ake bukata لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين لفظ أعدت ابن كثير يقول دليل يكن سوى أيضا لم يكن مجانا أنه وتا أخيتا بما أنت أعدت في الماضي المغني من المدهين للكافرين أرجع أن تنزيتا وتأنتم ba wai nan gaba ne za a tanaje ta ba ha kuma aka faɗa gaba da aljanna wa sari ila mutaqatin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa iddat lil muttaqina kaga kuma wa iddat an riga an tanaje ta dan kuma hadisi ta cikin bukhari da wuta da aljanna suka tattauna da juna wuta take nufin waɗanda za su je ran ran tashin kiyama su ne aljabbarun wal mutakabbirun aljabbarun azzalimai kafin domin ɗan saki ko azzaluman masu mulki masu danna kuɗin talakawa su cike su ko su danna za wani ko su ɗaure wanda suka dama ko su kashe wanda suka dama irin dictators ɗin nan الدكتاتوريين irin waɗanda aljabbaru ne kenan sai almutakabbiru da masu girman kai ne girman kai ko dan yana da kuɗi ko dan yana da sarauta ko dan yana da banki ko dan yana da kyan jiki mutum ya girman kai haka yana wa kowa kallon hadarin taji ya kalli kowa a rere kowa banza ne shi kaɗai ne mutum ta take ta irin waɗannan su aka halitte ne domin su aljanna ko sai da ta ce ni ko waɗanda su gaskiya na su ne abdu'afa wal masaki masu rauni cikin mutane da kuma almasaki talakawa marasa kokon shi ne malamai suka ce a nan gurin kowanne min haifin ghalib wato min haifin ghalib waɗanda ke cikin aljanna su ne abdu'afa almasaki amma a iya samun waɗansu ɗaya ɗaya kuma masu kuɗi da suka aiki da dukiyarsu wajen ke da musulunci gaba su ma su samu su ga aljanna a ah, Usman ba mai kudi bane ba sai ibn Abu ba mai kudi bane ba amma in ka kawo duka sun ga wani kasuwa ne Abdurrahman bin Auf babban ban mai kudi ne amma su ne mutum goma farko da manzo Allah ya rufa cikin aljanna din to amma da wuya ne ka ga mutum ya kudi ya tsare hakkin Allah sai wanda Allah ya wa gaban da wuya ne mutum yi kudi da girman kai ba da wuya ne mutum yi kudi da wulakanta mutane ba da wuya ne mutum yi kudi da mutane ba wani an su sai ya har har daga lokacin da yi kuɗi ya yi jin mulki a gidan. Mana a ruwan yi ko ba wai sai ya kwace matsayin mahaifinsa ba amma ko dai man aure ka kuɗi ta ce sai ka bari cewa ne ya zo daga Abuja ko ya zo daga Lagos ko ya zo daga Inani. Mana uban bai sai yanke shawara ba saboda ba da wuri. Na ake ce Ba ma ana samun ɗaiɗaiku wanda suke yaƙi da zuciyarsu su ga cewa wannan ɗabi'ar ba su je su ba. Wannan sosai mutum ya yi yaƙi sai ya yi guda. shahada da zuciyarsa fatakun narin da ke wako da hannasu wani hijara da wuta da suka faɗa wannan magana sai Allah madaukakin sarki ya ba su ansa yake ke wuta azaba ta ce da ke nake yin azaba ga wanda na so ke aljanna rahama ta ce da ke nake jin kan wanda na so wani kilai kuma alayhi min uha kowace sai na suka ta da waɗanda suka tantance su da cikin ta sai Allah ka tsira da mu daga wuta ka shiga da mu aljanna Allah ya yi wa bayyana amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin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 to aljanna haka take bayan gidaje na kwana a su shiga take da kayan marmari da lambuna da itace masu ban sha'awa da yayan itace waɗanda suke masu daɗi yi musu bishara anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna da waɗansu gonaki waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin itacen su kullama rizqu minha min samaratin rizqan lokacin da duk aka arzuta su da wani ɗan itace rizikan wani irin arziki aka kawo musu cikin aljanna قالوا هذا الذي رزقنا من قبل sai ce irin wannan da aka ba mu ɗazu ma'ana launi a ganin ido iri ɗaya ne amma ɗanɗano a baki kuma ya sha bamban da bambam da haka da an kawo musu wani itace yanzu sun ce idan an gama za a kawo wani sun ce wannan irin na ɗazu ne dan suna ganin launin kamar iri ɗaya ko suna ganin girman su iri ɗaya amma sai sun ci su da sun sha bamban da bambam an gane ko هذا الذي ذكرنا من قبل ووجوده shafi لا أظن في da من Ta hanyar فهم يرجمي da لكنه مختلف nufa wajen ɗanɗano ko ya sha bamban da juna to wannan su ne abin da ake yin bishara da duk wanda ya yi imani ya aikata aiki na gari imani da rukunansa imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar dajin kyama imani da kaddara bisa ga koyarwar Qur'ani da hadisan manzon Allah ta ko mutum ya aikata aiki na gari aiki na gari ne dukkan aikin da ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam babu rubi babu tsari dan Allah baya karban aiki sai wanda annabi ya koyar dan haka manzon Allah ce man ahdatha fi amrin hadha ma laysa minhu fa huwa radd a wata riwaya man amila amalan laysa alaihi amrun fa huwa radd dan haka sharɗin karban aikin aikinsa ya zanto ya dace da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce a miki bishara da al-anhar haka Allah ya ambaci anharu yana fiha anharu min ma'in ghairi asin وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم wato shi ne koramo da ke ciki koramo na ruwa wanda yake garai ba tare da ya gurbata da komai ba koramo madara koramo na zuma koramo giya wanda ba mai bugarwa ba koramo na kaza koramo yadda aya wato daban-daban kowanne gulbi ne ko korama ce mai zaman kanta wanda wannan ke nuna ni'ima daga cikin ni'imomin aljanna ne wato gudu ba ta tabi haɗin ita ce kuma za a zo da shi ne kama da juna ta hanyar ganin ido amma kuma idan an ta shawon ban da juna wa lahum fiha azwajun mutahhara sannan kuma suna da mataye waɗanda suke farkata ya aliya abin da ake nufi da mataye farkata ma'ana barka daga yawu ko majina barka daga jinin biki barka daga irin abin da ke zake wa dan adam a gidan duniya na dangin kazanta matan aljanna duk babu wannan tafsirin ko su za ka samu tsarka ka yi da take babu da take tare da ita ba ta bukatar sai ta yi wanka wai domin ta maka ado a yadda Allah ya halice ta a haka take inna lahum fiha azwajun mutahhara wani malamin wadansu malaman kamar Abdullahi da Abbas ko Mujahid ya ƙara da bayanin cewa bayan haka tsarka ta min al-adha wal wato ta tare da su babu wani kazanta sannan ba za ka ji wani mummunan magana ba su tare da ita wato Allah ya ba su tsarkin jiki ya ba su tsarki na ɗabi'a dan yasa a duniya za ka ga tana da kyau ta fuskar ganin ido amma kuma ta hanyar halitta ba su da hali na gari to shi ko dan adam can sai yana cika ne guda biyu ga can jiki ga ga can hali in ya kasance can jiki kadai ba can hali baya wadatarwa can hali kadai kuma ba can jiki to Kuma dai bai kai dai da adam ke bukata ta sai an samu duka gaba dai ko ba haka ba to amma cikin samun guda biyu wanda ya jike kan halibu kowa zai iya faɗin haka amma sai ya tashi neman aure za a zo amma wajen faɗa da su zaɗin faɗa a baka kuma haka mai kan halibu domin ko na halitta mace tana maka takardu ne kafin ta zo gidanka in ka zo gidan ka duk kyawun halittar ta kuma ba zai maka kwargini ba sai kuma in kyawun halittar zai zai ka an fahimta wani tun daga a mulai shahar da asal shi nan ya riga ya daina ganin kyanta ma'ana daga ya riga an wuce hori mun din nan shi kenan ya riga ya daina ganin kyanta to amma kyawun hali shine abin da ya kamata mata su kalli da wannan ko matan aljanna suka kaɗe ta dan siffofin da Allah ya ba su bayan kyawun halitta hurun ilin ta amsalin lu'lu da makanun da za'in da makanu ya amalu lam yudrikuna insun qablahum wala jan kuma sai aka siffanta su cewa qasiratu farji qasiratu farji hinna qasiratu farji lam yudrikuna insun qablahum wala jan qasiratu farji wanda idan su na zuba ba ta kallon kowa sai mijin kaga kan halin sannan ba ta yin wata mummunan magana game da su da daɗin magana ta ga mai wannan kyan hadisi wani a zuwa jin mubahar wa hum fiha khalidun kuma suna masu dawoma a cikin ta wato ana nufin su dan aljanna suna masu dawoma a cikin ta irin yadda aka kyautata matan ciki haka su ma mazan za a yi musu ado domin yadda muke a duniyar nan ba haka za a kwace ma ji a zuba cikin aljanna ba in yi haka ita ra aljanna kuma ai bata more ba <laughs> sai an sake halittar mutum an sake tsarin sa shi yasa manzo Allah bai na cikin hadisin Bukhari da Muslim yace awwalu zumratin talidul janna innaka suratuhum ala suratul qamar badr ayarin farko da za su shiga aljanna suffa za ga kamar wata daren goma sha hudu haske da mun ban sha'awa ko da ko mutum a nan gidan duniya halitta sabaki ne amma a can gurin za a tashe shi sannan kuma la yabtiquna wa la yatamakhatuna wa la an aniyatuhum fiha adh-dhahab amtatuhum min adh-dhahab wal fidda wa majamiruhum al-ulwa wa rizquhum al-misk wa li kulli wahidin minhum zawjatan yura mukhu sawqihima ko suqihima min wara'i al-lahmi min al-husn ila asr al-hadith wa ga kyawun halitta da Allah zai ba mutum sannan ga ado da Allah zai ba mutum sannan duk abin da kake yi a nan gidan duniya mutum na bukatuwa zuwa gaban daki aljanna babu wannan duk Allah zai dauke maka wannan larurorin dan larura ce wannan zuwa ban daki larura da Allah zai kira dan adam nan babu yawo babu majina babu warin hamata ba kaza ba kaza ba warin baki ba kowa an jijjira shi haka za ki ga tafiya dai yadda suke haka za a yi duk mazajen su ma haka ake kuma in wata mace ce ita ma a nan gidan duniya a za a shiga da ita aljanna ita ma sai an gyara fasalin ta ba yadda suke dai idan haka ba za ta yi matin da yin cikin aljanna ba ita ma sai a gyara ta inna an sha na hunna in sha an faja an na hunna abukaran urban asrabul ashabi shiga babu tsufa babu mutuwa mutane kuma bisa son su tsaya mazaje kowa kamar annabi adam wajen tsawo tsawon hoto sittuna zira'an haka hadisi ya tabbatar babu gajere babu wani abin nan da su bawan za ke dogon da yayawa bawan za ke dan gajere ne ballantana wada babu wada aljanna mutane kansu tsaya gwanin ban sha'awa da rausaya gwanin ban sha'awa kowa haka to abinda wannan ke nunawa sai mai amfani da damar mu don mu san don mu dace da wannan gida kun san dai aljanna ba addu'a ba ce ba aljanna ko ba dogon tasbiha ba ce ba al-iman wal amal salih iman da aiki da gari innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiya innal ladina amanu wa amilu salihati wa asbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'al lahum ar-rahmanu wadda imani ko aiki da gani. kyakkyawan fata yana da kyau amma lalle ya kasance an gina kyakkyawan fata ne bisa ga imani da aiki da ba ta Allah ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'ubatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدين به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا وبنجي تعالى باشي جن كنير بغا ونمثالي ما komin kankantarsa ba uzatan kama fauqaha shi wannan misali misali ne da ya shafi sauro kama fauqaha ko abin da yake sama da sauro wajen girman halitta ko abin da yake sama da sauro wajen kankantar halitta abin da duk Allah ya ga dama zai iya kawo misali imamu qatada yake wannan aya ta sauka ne bayan an ambaci misalai a cikin alkur'ani mai girma sai kafare suke cewa menene kuma za a rinka ambatan su an wato gizo gizo a cikin alkur'ani zai za a rinka ambatan sauro a cikin alkur'ani ya ayyuhan nasu duriba masalun fasta da su zuba wato kuda a cikin alkur'ani ya ayyuhan nasu duriba masalun fasta mai auda innal ladina tad'una min dunillahi ya yakhluqu dubaban wa law istama'u مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون سنا امبتن wani gidan gidan gizo wani ambaton sauro wani ambaton ne cikin alqur'ani sai Allah yake mayar musu da mutum wadansu malaman suka ce a misalai guda biyun da aka ambata ne munafakai suke zargi dan ne aka buga wannan misalai masaruhum kamar sallai saukan nara falamma ma ko kuma zuwa auka sai sama min sama'i fihi zulmatun wa ra'dun bar wa misali da yake kenan sai suke zargi don da aka buga misali sai Allah ya ce baya jin kunyar ya buga misali a cikin alkurani ma ba uba san fa ko ma din nan suna masa fasara daban-daban waɗansu suka ɗauke ta a matsayin sila ke ma'ana za'ida ji a bi hali girma A asalin zance inna Allah la sahi an ba. masalan ubangiji ta'ala baya jin nauyin buga misali ba uba wato koda da sauro ne sai zanto ba uba san nan gurin badal ne na masa an gane ko kuma ko wadansu malaman suka ce ma nan wato ainihin ita ce ita ce badal din masala wato inna allaha la yasiha in yadri ma masala ma nan sai zanto an kawo ta ne lil sunna wato ko mun tsantsanta misali Allah ba ya jin sun yi buga an gane ce amma mai ke faruwa idan an buga misali fa amma na amanu ne da waɗanda suka yi imani suna da tabbas cewa wannan gaskiya ne da gurin ubangiji su Allah ya buga misali don a kusanto musu da nesa don su imani don su fahimta wa amma allazi ne kafaru amma waɗanda suka zafarta fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala sai su dole cewa me Allah yake nufi da wannan misali dan me za a ambaci sauro ko ambaci kaza ko ambaci kaza cikin alqur'ani an gane ko yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran da wannan misali ubangiji ala na halakar da yawa daga cikin mutane kuma da wannan misali Allah madaukakin sarki yana shirye da yawa daga cikin mutane kuma ya zubbu bihi da fasikiyan ba wanda Allah ke hallakarwa ko ya fitar da su face sai fasikai to wannan jumla ta karshe yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa fasikin malaman tafsiri sun yi sabani akan ta wadan suka ce wannan duk yana cikin cikon maganar su kafirai din nan da suka ce ma za arada Allah bi hadha masalan yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira me yasa Allah yake buga me yake buga da irin wannan misali wanda ya rikitar da mutane wadansu sun halaka wadansu sun jinyu wadan suka ce a'a inda maganar kafirai ta tsaya shine ma za a arada Allah bi hadha masala suke san ya dinda bihi kafiran wa yahdi bihi kafira khabarun min Allah ta'ala labari ne Allah ke bayarwa kuma ya dinda bihi bil fasiqin alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi wato su ne waɗanda kamar wani ya tambaya su wane ne fasikai sai Allah ce Allah zai yankudu na ahad Allah min ba'd misaqi su ne wanda suke warware alkawalin Allah min ba'd misaqi bayan karfafa shi karfafa shi ta hanyar rantsuwa ana karfafa alkawari in ma ta hanyar maimaita zance ta yi tauhidi lalle na maka alkawari zan maka kaza zan maka kaza zan maka kaza ka karfafa shi kenan ko kan na yi maka alkawari wallahi zan yi maka kaza ko zan ba kaza ka garan tsuwa ka karfafa shi kenan mun ba da bi kaji wa yaqauna ma amara Allah bihi an yusal kuma suke yanke abinda Allah ya alkawarin asarar da shi abin da Allah ya alƙawarin a tsari da shi ne zumunci kamar da da yawa daga cikin malaman da suka fassara aya waɗansu malaman kuma suka ce ya taɓa wani amara Allah bi an yusala yanke abin da Allah ya alƙawarin a sadar da shi wato imani da dukkan annabawa don Allah bai yadda ba a yi imani da wani sashi na annabawa a kafirce wani sashi dole a yadda bikin shirka a matsayin su na annabawan Allah amma yahudu kaga sun yadda dukkan annabawa har zuwa ga annabi Musa amma ba su yadda annabi Isa ba ba su yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nasara sun yadda dukkan annabawa har zuwa ga annabi Isa amma ba su yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga waɗannan yattauna ma amara Allah bihi an yi suna yake abinda Allah yake son a sadar da shi yayi umarnin a sadar da shi wa yusiduna fil ardi kuma suna yin fasadi a ban kasa Allah ce ulai ko mul ruwan irin waɗannan su ne hasararru da yake duk wanda ta da ya abu ta aji a yake sufofi guda shi da sufofin munafukai ne idan har sun samu iko sai sun bayyana da su cikin mutane na farko idan haddasu kazabu idan sun yi zance a ga sun yi ƙarya na biyu wa idza wa'adu akhlafu in sun yi alƙawari a ga sun saba na uku wa idza atuminu khanu idan an yi alƙawari da su kuma za su wato idan an ba su amana za su ci sannan na gaba wa na naqadu ahada Allah min ba'di misaqi za su warware alkawarin Allah bayan ko sun karfafa na abu na gaba wa qatahu ma amara Allah bihi an yusala wato abu na biyar kenan wato za su yanke abin da Allah alkawarin a sadar da shi na ida wa afsadu fil ardi kuma suka yi fasadi a ban kasa shine wa yusiduna fil ardi ulai ka humul khasirun fasadi a ban kasa kuma shine mutum yi wani abin da zai cutar da da yawa daga cikin mutane ba yi mutum ɗaya ba gurɓata mutane ruwan shan wannan fasadi ne a banka haka kuma sayar da muggan ƙwayoyi fasadi ne a bankasa sayar da giya sayar da dukkan wani kayan maye wannan yana cikin fasadi a bankasa fashi da mutane fasadi ne a bankasa to dukkan wannan ba su fashi kuma mu ne ba masu yin irin wannan munanan sufofi Allah ce ulai fa hul khasirun sune waɗanda suke hasararru Allah tsare su كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواه ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وبكل شيء عليم ubangiji sai ka takfuru da billah ta yaya kuke kafir cewa Allah madaukakin sarki wa kuntum amwatan alhali kun kasance matattu ba hayatun sai Allah ya rayar da ku kun mai yuti kun sannan kuma shi ne wanda zai sake kashe ku karo na biyu kun mai yuti sannan ya sannan kuma za ku koma. Na a dan an ambaci su da su. malamai sun yi fassara daban-daban amma mafi ingancin fassara abinda Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas suka faɗa cewa wa kuntum amwatan ai kun kasance ma'adumi na babu ku domin da babu da mutuwa duk ne kun kasance da babu ku fa ahyakum sai Allah ya rayar da ku ma'ana sai ya samar da ku ya halicce ku ya samar da ku bayan ku da babu kun mai yi cikin sannan kuma zai kashe ku idan rayuwar ku ta ƙare ya karɓi rayuwar ku lokacin da kwanukan ku suka kare. kun mai yi cikin sannan ya farfaɗo da ku don tashin kiyama to kaga idan muka ɗauki wannan fassara wato malaman da suka faɗi wannan fassara suna kirga rayuwar da ake cikin kabari bayan mutuwa daidai da rayuwa da ake ta gidan duniya an amma akwai malaman da suke kirga rayuwa din wato ainihin ta halittar mutanen gurin sannan da cikin kabari sannan kuma da ranar tashi kiyama amma dai guda biyun nan wato fasarar rayuwa guda biyu rayuwar duniya da rayuwar lahira fasarar mutuwa guda biyu mutuwar farko shine babu din da muka samu kan a ciki da kafin a halittun kallon kafin a samar da mu da kuma ta biyu wato kashe mu bayan rayukan mu sun kare wannan shine fassara mafi inganci da malamai suka faɗa kuma ilaihi turja'un ya zuwa gare shi za ku koma shi Allah wanda bi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shi Allah shine wanda ya halitta duk abin da ke cikin ƙasa don ku lakum domin ku ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasa jami'an gaba ɗaya. da wannan gaba da cikin aya malamai suka kafa hujja cewa a ce al-aslu wato abin da kira al-ibahatul asliya dukkan wani dangin abinci ko dangin abinci ko dangin abinci sutura dangin abinci da baya haifar da cuta a jika dangin abinci da da baya haifar da cuta a jika kowane iri ne asalin hukuncin ka a shari'a shine halal an gane ba wai sai ka nemi aya da ta halatta maka shi ba da yake haramun shi ne ke bukatar nasi halal yana nan akan asali na halal dan yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kamar da ya sakkara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an min inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun fi al-ibaha wa asalin shi ne da duk lura dangin abin da aka halatta na ci da sha da tufafi da dangin abin da aka haramta na ci da sha da da tufafi haram sun sai suka zama kaɗan halal ya fi yawa dan da ka tashi da ya fi haramta cikin abinka za ka ce biya sai sai ne mata duba ko wani faujin da zai cutar da mutum sai sai kaza sai kaza sai ka samu kiri daga gwan abubuwan amma wanda aka halatta fa da rashin da gida an gane shi daga lemo da kunun zaki da goga rodo da goga cola da maltina da obaltin da waye waye dukkan wani abin sha da wanda za a duka da wanda za ba zai kirku ba to da aka ce kowanne sai ka nemo nafin da ya halatta sai ka jira da aiki wani kawai zai ce sai ka ba shi nafin da ya halatta ko ka cola ka sa akwai ɗan tafi da irin wani wani ya zo ce zo ƙoro da aiki ta ina nafi wani hadisi ne ta a sha zo ƙoro da shi ne gani ba kawai don ba haka ba za a sha ba shi a halittu ne ko ba sai da hadisi a tafi da ake rufi Allah sun ta hannu suna wani jama'a ya kamata ka fahimci cewa ko abin da ke kira al-ibahatul asliya an gane ko dangin abu asalin sa halal ne haram ne daga gusu ke bukatun nasi to ga ɗanka ɗan ne ke bukatun nasi amma mai yawa fa ba ya bukatun nasi ne yake ke bukatun imani wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila sama sannan sai da yake zuwa ga sama istawa idan yayi ta'addi da ila ibn jarir sabr yace ana fasara shi al-qasd ay qasada ila samai bayan ubangiji ya halitta kasa da abin da ke cikin ta qasada ila samai sai nufaci sama dan kuma halittarta sai wannan ya nuna mana cewa da kasa da sama ina aka fara halitta kasa aka fara خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم ila samai fa sawwahunna sab'a samawat sai daidaita su a matsayin sammai guda bakwai abin da yazo anan a jumlace shine yazo a ware billahi billahi dake dake cikin furta fakkula qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. هذا أنا أجملة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا جميع الأجملة أما أتمنى أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين yanzu kuna kafir cewa wanda ya halitta kasa cikin kwanaki guda أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وأنت أهل كذا تكون كذا تنمي كذا تنمي كذا kaza aka yi ta lissafawa sai kuma aka ce sun mastawa ila sama'i wa hiya dukanun fa qala laha wa lil ardi ya taw'an aw karhan qalat ta'ataina fa'i kamar yadda yake a nan gurin sun mastawa ila sama'i ta fa tawahunna sab'a samawatin wa huwa bi kulli shay'in alim an gane ko fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana sama'a dunya bi masabiha wa hifza sai ce zalika taqdirul aziz al alim cikin wannan aikin abu guda biyu ake bukata karfin zartarwa da kuma ilimi ko mun karfi in babu ilimi ba za a iya yi ba ko mun ilimi in babu karfi ba za a yi ba sai sa sunan al aziz ya kawo sunan cikin duk abin da akwai abin mamakin halittar Allah yakan cike da al aziz al alim kun duba cikin suratul an'am da cikin suratul fusl da cikin suratul kaza da cikin suratul kaza lokaci ba zai yi ba ba ta wa wanda ta ba a samawa wa hu bi kulli na alim Allah mu dauki cikin sarki dai da kanka karanto sabbin da baka kuma shi ne iko ne ko masani ne akan ka wa in qala rabbuka lil malaa'ikati ja'ilun fil ardi qanifa قالوا أتجعل فينا من يفسد فينا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وإذ قال ربك تناو متاننك لوكة وبنجي يفقى للملائكة وملائكة يكيد سوء إني جائل في الأرض خليفة للي ميزان سيئون خليفة نمسمى أبنك wanda zai maye gurbi na ko kuma ya wakilce ni wajen zartar da hukunce hukunce na shi ne abin da ake nufi da alifa Kano sai suka ce a tajalu fiha man yufsidu fiha yanzu ka sanya a cikin kasa wanda zai fasadi wa yasfiku dima ya rinka zubar da jini wa nahnu ku bi amdika wa nuqaddisu lak mu kuma ga mu muna yin tasbihi haɗe da godiya a gare ka muna tsarkake ka daga dukkan abin da yake na tawaya ne muna siffanta ka da siffofi na kamala kala sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba a riwaya ta tabbatar ga Abdullahi dan Abba yace lokacin da Allah madaukakin sarki yace da mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya halifa ban kasa mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yusrifu fiha wa yasfiku dima' abdullahi dan abbas ce wa qad kana fiha kabla an yi yukhlaqa bi alf am al jinn banu dan fa afsadu fil ardi wa safaku dima da can abun kasa abun kafin a halitta annabi adam da shekara dubu biyu akwai banu dan waɗansu zurriya ne cikin aljanu su Allah ya halitta a ban kasa. to su suka rinka da fasadi da zubar da jinin junan to don haka sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'iku suka yaƙe su suka kore su cikin tsaunuka to lokacin da ubangiji ta ala ya so ya turo annabi adam yake bai wa mala'iku labari sai suka lura da wancan abin da ya faru na cewa da fa ga waɗanda aka sa abin kasa su yi yanzu kuma duk da haka za ka sake sa wani halifa abin kasa lokacin da su san waye halifan da za ka ba da haka sai suka yi izina da waɗanda suka yi fasadin nan da cewa to ai yanzu ma in za ka sa wani kuma zai fasadi na ta ja'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima ya'nuna al-jinn bal suna nufin wancan zurriyyar ta aljanu su sun yi fasadi a ban kasa kar kuma zo a sa wani kuma ya zo fasadi a ban kasa sai Allah ya ce ni a alam wala ta'lamu ni na san abin da ku ku sani wannan riwaya ta Abdullah dan Abbas imam al-hakim da saburi ya rawaito sa ya kuma ce hadisi ne sahihi ko riwaya ce sahihiya ha kuma imam shamsuddin az-zahabi ya yi muwafaqa da shi wajen inganta ta to na yi ta nazarin cewa ga shi magana ce wanda ke ta cewa hadisi ne mauqufi domin da yake manzon Allah ya faɗa masa dan haka ko dai mu ɗauke shi cikin hadisi mawqufi riwayatan lakinnahu marfu'un hukuma saboda abin da ya bada labari cikin abin da ijtihadi ba baya shiga cikin idan sahabi ya bada labarin wani abu da ijtihadi ba baya shiga ciki to ana kai shi da zuciya ya gina daga bakin annabi duk da bai ce annabin ya ce ba da haka ta ɗauke shi a matsayin hadisi marfu'i sai Profesa Hikimar Baki yake cewa a'a shi abin da ya fahimta ƙarƙashin wannan riwaya ce irin wadda sahabbai suke daga wajen ahalin kita ta zo cikin littafin ahlul kitab suke irin abin da manzon Allah ya musu izini da haka irin wannan sai a ɗauke ta a duba a gasin ta ci karo da wani nassi na alqur'ani ko wani nassi na hadisi kalla in ba ta ci karo da shi ba riwayar ta inganta zuwa ga wannan sahabi sai a ɗauke ta a matsayin abin da a iya su da shi a babin tafsiri tafiyar profesa ne guda a bangaren ilimin tafsiri a cikin jami'ar musulunci ta Madina da haka da take wannan riwaya haka ta tabbata ta hanyar ingancin riwaya zuwa ga Abdullahi dan Abbas kuma za ta ƙara fito mana da ma'anar ayar wanda ba dan wannan riwayar ba sai mu ga menene dalilin da malaiku za su ce a cikin alfiha man yusu biha wa yusu kuduma bayan su ba su san gaibu ba to amma riwayar sun sunna mana wani abu ya faru a baya da su suka yi izina sai suka gina hukunci a gaba Allah ko yake musu ni alau ma da kana ce wa annama adamu al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ika da Allah madaukakin sarki ya halitta annabi adam sai kuma ya so ya baiwa mala'iku jarrabawa don ya kwatanta matsayin su da sai suna ganin suna tasbihi suna ibada ya kamata su zanto su ne halifofi a ban kasa ko Allah kalli suna da wani kima da matsayin da annabi adam ba zai kai ba sai Allah ya sanar da annabi Adam ilimi wa allama Adam al-asma'a kullaha ya sanar da shi sunayen komai da komai Abdullahi dan Abba yake sunayen kowane irin abu Allah ya sanar da shi da duwatsu da ruwaye da bidiyoyi da itace dukkan abin da idan kai kai Allah ya sanar da annabi Adam shi irin abin da su mala'iku su sani ba thumma arafahum ala al-mala'ika sannan aka bijirwa da mala'iku waɗannan abab. aka ce su an bi uni da asma'i haula in kuntum sadiqin ku ba ni labarin sunayen waɗannan al'amura in kuna da sanin cewa ku dinnan wato ainihin ko ku kun santa ku zanto halifofi a banka ko ku kuma da matsayi irin wanda kuke tsammanin wanda zai zo bayan ku da Allah zai sa halifa ku zai zama to lokacin sai suka ce da aka ce da su addu'o'in da asma'i haula in kuntum sadiqin قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك سنتي يتبتر يا الله la ilma lana wa ba da wani ilimi illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim lalle kai ne masani sannan kuma kai ne mai hikima da haka mu san suna yin waɗannan al'amura ba qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim fa فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال سيدي يا آدم يا كي آدم أنزبهم بأسمائكم ba ta labarin yin waɗancan ababai da aka tambaye su suka kasa faɗa sai annabi Adam ya ba su labari kiryan kiryan abu kaza sunan kaza abu falamma an ba ahum bi asma'ihim yayin da ya ba su labarin sunayen waɗannan al'amuran da suka kasu faɗa kana sai Allah ya sake cewa da su alam aqul lakum kin banci da ku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ard lalle ni na san gaibin da ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa na ke banta da sanin gaibi a sama na ke banta da sanin gaibi a ƙasa qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana wa alam ma tubdun kuma ni da nake sanin abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da kuma irin abin da kuke koyewa ma'ana na fi ku sanin me ya dace na fi ku sanin wane ne zai halifanci na ban kasa to sai aya ta kai wa in kunna ce, judu li adama fa sajadu illa iblisa aba wa takbara wa kana min ta kafirin wa in kunna kuma ka sanin lokacin da muka ce lil malaika ga su malaiku usjudu li adam ku yi zina ga annabi adam fasar da gaba ɗaya su sai suka faɗi suke su daga annabi adam illa iblis iblis ne kaɗai yake aba shi ya yi ya sujada wa takbara kuma ya yi girman kai wa kana bil kafirin kuma ya kasance wato ainihin cikin kafare to wannan magana ta cewa an umarci mala'iku su sujada ga annabi adam a yaushe ne aka yi wannan umarnin shin an yi hakan ne kafin halittar annabi adam ko bayan an riga an halitta ya kuke yi ma'ana kafin halittarsa ko bayan halittarsa abin da hankali zai gani da gaggawa sai ga cewa bayan halittarsa bayan ko nassi na qur'ani a waɗansu ayoyin ya nuna kafin halittarsa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamadin masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين نعم. كافرين يكي زنها لسه زن كذا idan na halitta shi to yi mata kaza wannan ya nuna yayi umarni tun kafin yi iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaytuhu wa nafaqtu fihi min ruhi fa qa'u lahu sajidin kaga duk wannan ya nuna kafin yi ne yake idan na halitta shi zai yi kaza zan yi kaza in na halitta shi kaza ba wai sai da yayi bane sannan yake ina fata an fahimta wannan zahirin za mu gani kenan cikin watan aya ta suratul hijr da kuma watan aya da cikin wato suratul wa alqur'ani bi abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya yi mana alaikum wa tambaya ta farko wannan tana da ke cewa yaya matsayin amfani da littafin addu'an mustajaba shin ya saba wa sunnan annabi littafin da ake da wa'ul mustajaba cikin sa akwai hadisai sahihai akwai kuma da yawan su da'ifai da haka ya kamata a yi takatsantsan wajen amfani da shi ba kowane hadisi ne ake aiki da shi ba sai hadisin da aka tabbatar ya inganta wannan kuma yake cewa menene abin da ake kira hakikanin bid'a domin waɗansu al'amurra na zamani da aka kirkiro kamar motoci kamar abin hawa kamar jirgin sama waɗansu sun ce bid'a ne wannan ba sa shiga cikin abin da ake kira bid'a wadda manzon Allah ya ce kullu bid'atin balala. bid'ar da manzon Allah ya ce kullu bid'atin balala ita ce al bid'atu fi din bid'a da ita ta harka ta addini mutum ya kawo wani zikiri ya ce ayi ko ya kawo wata addu'a ko ya kawo wani salati ko ya kawo wata sallah ya kawo wani salo na ibada irin wanda annabi bai taba koyarwa ba a cikin rayuwarsa to wannan shine bid'a wanda manzon Allah ya ce kullu bid'atin balala dukkan bid'a ba ta babu wata bid'a kyakkyawa cikin addinin musulunci ya kamata a fahimci wannan wannan ce matarsa ta haihu yau kamar wata daya in za ta yi azumin wannan wata ko kuma siyarwa za ta yi idan mace ta haihu ba za ta yi azumi ba saboda jinin jinin da yake zo mata wadda ta ajiye azumi saboda jinin biki abin da ke kanta shine ramuwa bayan sallah amma idan jinin biki ya riga ya yanke mata baya zuwa abin da yasa ta ajiye azumi tayar da jaririnta da take yi shine sababin ajiyar azuminta to wannan ba ramuwa ne ke kanta ba abin da yake kanta shi ne ciyarwa ko wasu ranar za ta ciyar da mutum kamar yadda har suka nuna na ayyukan sahabbai Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar da waɗansu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a samu kuma wanda ya saba musu ba akan fatawar da suka da haka idan mutum ta ajiye azumi saboda ciki da take da shi ko ta ajiye azumi saboda tayarwa da take yi abin da ke kanta shine ciyarwa ba ramuwa ba amma in ta ajiye azumi saboda jini da yake zuwa mata na dinki ko ko mai haila ta ajiye saboda haila wannan abin da ke kansu shine ramuwa haka mara lafiya abin da ke kansu shine ramuwa haka matafiyi abin da ke kansu shine ramuwa sai dai ita rashin lafiya iri biyu akwai rashin lafiya wadda ake tsammanin warkewarta to wannan mutum zai sha azumi bayan sallah ya rama idan ya samu sauki amma rashin lafiya wadda ba a tsammanin warkewarta in ma saboda an yi magani an yi magani Allah bai sa an ba abin da ke shi shine ciyarwa babu ramuwa a kansa domin shi bayan sallah din ma haka yake duk saboda haka ya kamata kiyaye wannan haka tsofaffi waɗanda ba sa iya yin azumi saboda sun tsufa da yawa maza su ke ko mata kuma ba ramuwa ce a kansu ba za su yi ajiye azumi abin da ke kansu shine kullum su ce da musulmi wannan shi abin da ya sauka ubangiji ta Allah ya mana gamda gasar da yawa daga cikin mutane suna ta tambaya za a fara tafsirin mata tafsirin mata za a fara daga ranar litinin mai zuwa da safe karfe goma da rabi kamar yadda muka saba litinin mai zuwa da safe